Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. E, kada kuma ta da studio Kalangu suna gabatar da shirye-shiryen da gidajen rediyo da take hulɗa da su a yankunan ƙasa tamu guda takwas wato waɗannan radio sun kumshe radio 41 da suke watsa a shirye-shiryen namu kai tsaye. A yau ma studio Kalangu ta ɗauko muku wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun kuncin kisa wani ƙalubale ne da waɗanda matsaloli ne ake cin karo da su a wannan ƙasa ta ta Nijar mun rike dai da kyau. Ranar goma ga watan Oktoba ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da hukuncin kisa ranar da akinta a duniya ta hanyar ayyuka da dama da ƙungiyoyi da suke yaƙi da wato hukuncin kisa suke gudanarwa domin jan hankulan al'umma a game da wannan matsala. Makasudin dai kuma wannan shiri shine na yin raskuna kan matsala gabatar da hujjoji domin kawar da hukuncin kisa a wannan ƙasa domin sanin halin da ake ciki a Nijar game da wannan hukuncin kisa kuma ke hana ruwa gudu wajen kawar da wannan doka gaito muku bakin da za su eh, kawo mana karin haske a tare a nan ɗakin magana da malam Ilyasu Bubakar eh, na Kuraza da kuma mamba na wannan kawance eh, da ke yaƙi da hukuncin kisa sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da Salau Garba Sara mamba ta ƙungiyar da ke kula da harkokin wannan ƙungiyar da ake kira Koni ko FAM sannan a kala muna tare da wasu bakin da ke tare da mu kuma ne na ku malam ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. Ito eh, madala waka an ce a bakin mai ita ta fi daɗi bare mu fara da waɗanda ake magana musamman eh, Malam Shata ka gabatar da kanka da matsayin naka. Ni suna na Abubakar Ilyas an sani na da Shata. Ni mamba ne na Kurazad kuma Kurazad mamba ce ta wannan kungiya ta Nijar mai fafutukar ganin an kawar da doka kashi ko mm. ɗaura eh, da ake ma ɗan adam a Nijar. To na gode. Malama Sara ke gabatar da kanki da matsayinki a cikin wannan muhawara. Na gode mama ni kuma suna sunana Sara Salau Garba mamba ce ta kungiyar Koniko Fem Niger da mhm. take kula da harakan hukuncin kisa mhm. da ake yi kuma da harakan matsalolin tozarta jama'a da ake yi. Madala. Eto eh, musan da ku kuma a kan layi muna tare da wasu baƙi namu barin hwara da Malam Saidu eh, Dogon Gida. Malam Saidu ko kana jina? A ina jin ku da kyau. To sai ku gabatar da kanku ga masu sauraron ma daidai wannan lokaci. To ni dai sunana Saidu Dogon Gida mhm. kuma ina ma'aikaci ne nan ga nan misalla an anda ake ta ma'aikata wanda yake kula da hakkin na adam wanda mhm. ke nan da de droit de lom. to ku kasance kan layi domin wannan shiri bari mu koma zandar tunda muna da wani da ke kan layi alo salamu alaikum ku gabatar da kanku yawa ni ibrahim baba ya suna na zan na mai kula da makokin kasar nigeria reshen jihar da magarin mhm. da eh, hukuncin kisa to madalla sai ka kasance tare da mu a daidai wannan lokaci bari mu koma wajen malam sado eh, malam sado ko kana shi na ina jin ka da kyau eh, to malam muna so mu ji mu san menene ma'anar ma kalmar hukuncin kisa a cikin wannan kasa tamu. a cikin ƙasar mu in aka ce da hukuncin kisa kamar yanzu mutum ne ya yi wani irin babban laifin nan wanda ake ce kamar na jini eh. wanda ya da rai ne mhm. ko kuma ya yi wasu aiki miyagu wanda suna kama da haka din mhm. wanda nan mutum in an yanke mu shar'a ya zamanto za a kashe shi ba mhm. kamar yadda suke dauka an ce ba an ma mutum daurin rai kamar da na rai da rai wanda mutum ya cikin kaso ne har rayuwar shi ta kare a'a mm. shi wanda ake cewa ga kwanda na sa amma kenan mm. dauri na kishi kawai mutum ya sa hudo bayanin jama'a a kashe shi mm. kamar shi lokacin da suka yi alƙawarin su eh, da suka ɗauki dokar su shi ko kwatanta kamar da bindiga ne za a halbe shi da takobi ne za a sare shi ko kuma igiya ce za a zarge shi kasa kasa da duk ga yanda ake eh kenan to akwai bambanci wajen kalmar ma kisa tunda akwai zaman kaso na rai da rai da kuma babban hukunci da kuma shi wannan hukunci na kisa kenan sun bambanta ko ko duk manufa guda ce a'a sun bambanta yanzu kasan san mutane daga an ce an mutum an kama shi kasa rai da rai a faransanci ake shi kwada na son abi shi wannan an kama mutum kaso ne duka rayuwar shi na cikin gidan kaso ba a mm. kashe shi dai da fito shi ta zo kawai wannan wanda ake cewa an kama mutum kwandana su amur kenan na kishi ne hmm. kenan aka ba da tun da ɗan juji ya ƙara aikin shi ko gobe ana iya cewa a hudo mutum a halin shi amma wannan sai da izinin shugaban ƙasa. e to eh, za na dawa gare ko malam malam saido bari in je wajen malam babaye malam babaye ko kana jina e eh, to malam babaye mi ke ina ina na kara kan wannan batu na hukuncin kisa a wannan ƙasa tamu. batu na hukuncin kisa a ƙasa tamu wannan mu muna daga cikin masu suka kallo yadda kaman ƙasashe na duniya gaba ɗaya suke kokowa da wannan abu muna cikin wa'anda suke kokowa dangance da yanzu in ka ɗauki ma'udi na wannan shekarar da aka zaɓa yara wanda ba su ji ba su gani ba wanda ake bayan sun ci haka mm. kenan yaran nan mu muna ɗaukar su yara ne wa'anda ba su da ingantacciyar rayuwa eh, a gaba wanda tana yiwuwa watakila wani baban shi wani ma'aikin shi uwar shi bai ma zo duniya ba da cikin shi za a kashe eh, baban shi ko kuma za a mai wannan. Mm. Ba mu ce ba shari'a ba a yin eh, ba a ma mutum ba shari'a tunda su ma kamar in kan dauki misali wanda an kashe mushi nashi dole ya ji zahi wanda an kashe musu babansu dole su ji zahi amma muke ganin hanyar kashewa mutumin da ya yi ya kashe wani ba ita bace ba mu huta a gare mu hmm. in ka ɗauka ita ƙasa da kanta ba ta iya eh, wa mutum rashi mm-hmm. kuma in ta kashe nata ne an ƙasa ta ne ta kashe ta ɗauki misali a hukunce ita kanta shari'a ba lallai bane ba ma mutumin nan mutum ya tun kashi. kashe hmm. wataƙila ya iya saba ma akwai dokoki waɗanda suke saba ma hmm. ƙasa kamar in an ɗauki eh, kamar zagon ƙasa da sauransu duka wani abubuwa ne wanda ya iya kashe ma ya iya ma hukuncin kisa ne hmm. cikin cikin yin shari'a babu shari'a da za a ce bata da eh, kuskure sai a iya samun kuskure dalilan kuskuren nan kenan ana iya kashewa wanda ba da eh, shari'a bata hau ba kai shi a yanke mishi daga baya a gane da shari'a malam babai za mu shiga cikin gundarin wannan batu na shari'ar eh, game da hukuncin kisa. An san kowace ranar goma ga watan Oktoba na kowace shekara ana bikin wannan rana a kasashen duniya. A wannan shekara a wannan kasa tamu an yi bikin wannan wato wannan tuna da wannan rana. Eh, shin mi kuka rike a game da abubuwan da aka bayyana a takamaimai? abin da muka yi abin da aka tantamna bisa kan shi na ma'udin nan eh, bisa yara wa'anda kaman abin zai shafe su wanda an shafe ma an ma hukuncin kisa hmm. wani abu ne ya kamata su ma ya cancanci a ce an tanada musu wata rayuwa mai inganci wadda hmm. kashi je su zama mana kaman wasu kalubale a kafa na'am wannan shine eh, ma'udi mai yauni wanda duniya gaba ɗaya ta ɗauka akan yaran da ake za a wayan su hukunci. To da malam babai sai ku tsaya kan layi da kai da malam Sado na ma'aikatar shari'a domin mu ci gaba da wannan muhara bari in dawo anan da ake magana eh, eh, malam eh, Shata kungiyar Kuraza da kake kuma kana cikin kungiyar taku tana cikin wannan kawance na yaki da hukuncin kisa a wannan kasa ta shin me zaka ce? Na farko dai muna mika sahihiyar godiyar mu ga wannan gidan radio Kalangu da yake ba mu damar lokaci zuwa lokaci mu zo mu tofa albarkacin bakin bisa ga wani su abubuwa da suke damuwa rayuwar dan adam a Nijar kuma da kasashen duniya gaba ne. Eh kamar yadda ka kwatanta ko kuma waɗanda suka riga ni gabatar da kansu kuma ku suka fara magana lalle da lalle wannan abin babban kalubala ne. Shari'a kashe ya kashe an kashe shi ina kyauta zaton ba shi ne ba abin da ke dan mutum ya kashe an kashe shi ba shi ne ke sa gobe wasu su ƙi yin kashi ba. Da yawa na duniya in kun ɗauka ƙasar da an kahe yin shari'a kashi ita ce ƙasar Amurka. An kuma amma ƙasar Amurka an yi kowace ƙasa kashin mutane. Ya shiga ini ana kashe mutum goma ga ini cikin ƙasar amurka amma kowa sani amurka ana kashe ka ana iya cewa an yi ma ɗaurin rai da rai ai ma allura ka mutu ko a sa igiya a rataye ka ko kuma a sa bindiga a halbe ka wannan ba shi ne abin ƙalubala abin da muke gani a namu tsaya ne ya kamata a zamna a yi shawara duka 'yan nijar gaba ɗaya a diba a gani kasashen da suka hidda wannan doka da take ta kashe rai da rai mm. eh, eh, hukuncin kasha da waɗanda suke yin ta wani ƙasa ne an ka rage kashin mutane in aka ɗauki misali ƙasashen da ba a wannan abin an rage kashin mutane shi a ce za a kashe ka bai hana gobe ka kashe kuma akwai ƙwararrun hujjoji a dokance ko kuma a harka addini da aka ce idan wani ya kashe maka dan uwanka na harkon fara abin da kake yi eh lalle kana da izinin ka ce a kashe shi amma kuma kana da damar ka ce a'a zaka ansa diya a gare shi ko kuma za ka yahe mishi duka-duka da wanda ya yi haka na idan ka yi mai wannan abin zai ji yauni sosai bisa ga abu kuma zai hana mutane da yawa su shiga cikin wannan abu saboda harkar diya ai ka gani in aka ce diya a addinance abin da aka ce diya in ka kashe wani yan uwanka na wajen uba su ne ya kamata su taru su tattara kuɗi a tai a biya saboda wannan su da kansu ba su yarda a bari ka samu dama ka je kashe amma in an ce kai ne ka kashe mutum an kashe ka ta tsaya da bakinka amma in tana shaho yan uwanka abin yan uwanka da kan su ne ba su yarda a ce ka jawo musu ka musu abin da zai sa musu kasu tashi su kansu su su dauka mataki kwararre dan sabida su hana ka ai wannan abu na gaba kuma kamar yanda shi wannan ya kwatanta takan yiwa cikin shari'a nan a samu eh, rishin gane gaskiya yanzu tana a raye ne muke yau tana yiwa yau eh, ina keta ko wani abu ya gama mu da kai a duniya ana iya ai wani abu yanzu in ce kai ne ka yi shi mm, kai kuma cikin in aka zo wajen shari'a tunda shari'a iyawa ce in baka iya harka shari'a ba sai ka zo duka abubuwan da zan kwatanta da kai ne kai wannan lahin bisan su ne za aiki ko an baka magana kai bakka da halin da kake iya kada muka kare kanka da eh lalle ba kai ne kai wannan aikin ba mm-hmm. tana yiwa sai bancin an kashe ka ne za a bincike a gani ashe ai kai ba kai bane kai wannan lahin wanda ya lahin da bai an riga an kashe ka ya za a yi kuma a taro ka a duniya an riga an riga an yi ma yan uwanka illa kuma an yi ma ka illa da wannan abin don abubuwa ne wanda muke ganin kamar wannan abubuwan yana yiwa eh lalle addinin musulunci yace in ka kashe a kashe ka amma kuma wannan addinin musulunci kuma ya ba dama ce ana iya amshidiya ana iya kuma a abin ga ana iya kuma a ce an yahi abin eh, misali shine in kuka lura mahi yawa tashin zuciya ne ke sa ai wani abu ita kuma zuciya ba kashi gare ta lokacin da ta tashi mutum ya aikata wannan ce shi kai menene dan ai kashe ne za a yi ko ni dai bukata ta biya na kashe shi inda a kashe ni a kashe amma a kama shi ai mai darmin rai da rai yana ji yana gani yana son yayi wani abu bai iya yin shi shi kaɗai yana sa mutane da yawa su yi sanyi bisa ga ɗoka eh, hukuncin su ce za su kashe wani. Eh, na gode malam eh, Ilyasu bari yin dawo wajen malama Sara. Malama Sara kin ji dai abubuwan da mutane baƙin namu da waɗanda suke kallai suka bayyana ina ra'ayin na ke. na a bisa kan abin da 'yan uwana suka faɗi. Mhm. Ina ji daidai ne. Paske yanzu akwai wani matsala. Dan uwana Ilyasu mhm. ya ce wai addini ya ce in an kashe a kashe mm. ina ji ko a lokacin nan ma a cikin addini ma addini tana da shari'a mm. kamar abin da nasaru ke ce ma ai dan fur ne mm. mutane ke yi yawa hukuncin kisa matsalan yanzu ya kace a tsamna a bakin ita ake wanda din ya zo in ya ce ya yi kisa ko ya yi wani abu a sa shi a liƙe shi a kashe shi a mishi kisa shi da kanshi fasko ya kashe wancan hakan ga mhm. bai kamata ba fasko in aka sa su aka ce a kashe su daja a ɗauki eh, misalin wani eh, terrorist haka mm. ni ban san me zan ce dan ta'ada yawa ya kashe mu yan ta'ada yan suna ta ai ba tahiya suke don su sata ko sa ma jikinsu su bambu suke ko wani abu su ta a cikin jama'a su kashe kansu mm. waɗannan dukkan kansu a ɗaya ne yau miye misali in ka sa a ciki wannan irin wannan mutane ciki ka ce zaka musu hukuncin kisa su da ya sun sa a cikin kansu mutuwar za su yi mutuwar za su yi ke me yasa kenan kawai dan yan sa su a cikin kasan an ce za a kashe aka musu shari'a hukuncin kisa sauran dukan su ɗaya ne paske ko sun sa su sun ce an ga hukuncin kisa za a kashe su mm. bai ja da su baya ko kaɗan. ito kenan na fahimce ke wato wannan magana ta hukuncin kisa kungiyar ko kamar tana adawa da da shi ne eh, kamar kuna ganin ba adalci ba ne wato a aiwatar da hukuncin kisa a cikin ƙasa me yasa yanzu misali ya sa mutum a ciki an mishi hukuncin kisa mm. an kashe shi kamar abin da ce ne. Mm. Yo ba ki gani eh, in mutum ya kashe an kashe shi ba an yi shari'a ba ta gaskiya. Yo kun san jama'a na da matsala guda ɗan adam ko in ce eh. yanzu ya kace ci mishi an kashe shi. Mm. waɗanda ke bayan shi hmm. gani za su yi mutuwa ya ta a kashe ka kawai dai yanzu bindiga ne misali aka ɗauka aka alburushi aka damƙa hmm. kawai babu wata wazaye kamar su kamar yadda suke taya cikin jama'a suna kashe kansu ne haka nan dai ne kenan ta su bar su aikata kenan ko sun tare su ba su dauki mutuwa wani abu gaba ɗaya ne hmm. kenan gwanda dai ka'ida da ya dauka shari'a ta san kallo waɗannan abubuwan ka yi ji a barzance kwana ce a yi finir eh, a hukunta su mm. gwanda a nemo wata kala daban da ba hukuncin kisa ba. To na gode zan sake dawo wajen ke malam masara. Eh, malam Saidu ko kuna ji na kan layi? Ina ji sosai. Ka ji dai abin da mutane suka ce an san da ƙasar Nijar ta rataba hannu kan wakaman shari'o'i na ƙasa da ƙasa da ke Allah wadai da hukuncin kisa. Cikin wannan ƙasa ta an san da kuma 'yan majalisar dokoki a lokacin rikon ƙuri'a a shekara ta dubu da eh, goma bayan wata eh, zazafa muhawara a majalisar dokoki eh, sun ɗauki sun ji a kuma eh, mutane da dama sun hana a kawar da wannan doka ta kisa a cikin wannan ƙasa ta mutanjar a hali yanzu wannan batu yana ta tahiya hawainiya menene ke kawo matsalar to ba a cewa akwai matsala shi dai kafin in bada za ina son kusanta mutane ita dai doka in akwai ta shi shi bai tsaya ya ce wa dokar tana da kyau ko ba ta kyau tana daɗi ko ba ta daɗi shi aiki yake da ita hmm. yanzu doka in ana so a ci gyaran ta an sa ina ake kaiwa shi gwamnati yana ɗaukar niyya ko kuma su ma gwamnati eh, ake ta yan majalisa suna iya ɗaukar niyyar da za su canza wannan doka ɗin. To kamar da kaga lokacin riƙon ƙwariya eh, an yi muhawara sosai wannan ana so eh, a cire ta daga cikin doka ta mutanen ƙasar mu ta Nijar amma ba a samu fahimta ba tsakanin wanda suke ɗaukan dokan. Amma wanga zancen da muke muka na a cire ne hukuncin kisa. hukuncin kisa. Oh. Ko yanzu muna zancen saboda ka san kamar da kadamta maka akwai eh, mai ake cewa ƙungiyoyi na Afirka kuma da na ƙasa da eh, ƙasa na duniya mhm. wanda suke kula da kamar yadda kace mun sa hannu biyu a bisa bisa convention convention wasu rajiyar na ƙasa da ƙasa. Eh. To kullum suna bayan wannan rajiyar da muka yi hawan aiki ne muke saboda ya zamanto alƙawalin da muka ɗauka muna ciki cika shi ɗari bisa ɗari. Mm. Akwai wannan da ake cewa pact international relative of civil civil political wanda dai yana kula kamar da da adam na gaba daya in yi son harkan siyasa ne zama mutum da mutum duka ya yi bayan duka to sai aka kawo mishi wani karin gyara kaɗan shi ne ake cewa protocol jikin wanda yake hmm. nihi duk kasashen nan wanda da har sun yi sa hannu bisa wancan eh, convention ta fari dan eh. ne ne ba sa sa hannu bisa ba wanga eh, protocol din wanda yake cewa an cire shari'a bisa wanga ta kishin kai hmm. To, dai ba ɗin dai har yanzu ana yin Wato, har yanzu dai ba a ƙare ba kenan. Mhm. Me ya tunanin mu nan ba mhm. ƙara da yake. Da mhm. mu mu dai tunda doka ce ta ƙasa mu muna iya mashirya takardun wanda zai ce gashi nan tunda mai ake ta luwa penal ce ana iya a sake ta in yaso kamar yadda ka san da eh, akwai dokoki da yawa wanda babu su a ƙasa mu saboda mun sa hannu bisa convention muka so muka sa cikin dokokin na kasa. ita ma ga fen demo din shi ma duka hanya guda ce ake bi. Dole sai an bi daga majalisa. can majalisa in sun yi hawara in aka yi hawara an sun ce sun amince da shi shi kuma shi bai ja da baya dokar da aka da ita ce zai aiki. Mm, to ina ganin Malam Saidu idan ka duba wannan al'amari na yanayin kasar mu an san da kasar mu addinin musulunci ce kuma an ka dubi bangaren addinin musulunci wato hukuncin kisa yana zuwa daidai da wato harkar addinin musulunci domin addini ya ce in mutum ya kashe inda an gano da ci ya kashe wannan hukuncin kisa ya rataye kansa. Eh, sannan kuma na wani bangare akwai tura da ba su san a rika kashe mutane ko da sun aikata munanan laifin laifuffuka nan ba ka gani akwai wato jaya tsakanin eh, abin kasa da kuma abin da kuma kasashen duniya suke so su tilasta ma wannan kasa tamu wannan abu akwai matsala sosai kuma ba suna so su tilasta kasa ba ne kasan shi tsakanin ake cewa tsakanin kasa da kasa duk wani al'amarin sa suke na yau da gobe duka yana bisa takarda ne in kasa ta yarda ta sa hannunta to fa su fa ba su shafa muku lahiya ba mm. tunda ba a sa maka ka je ka sa ka cikin wata konvention ko nan amma an ka riga ka dole sai ka yi aiki da wannan sai mm. bare har yanzu dai ba mu sa hannu ba bisa protocol wanda yake cire hanyar wanga kishin rai kisan kai ko kuma wato hukuncin kisa eh to kenan ina In na fahimce ka wato Nijar har yanzu kenan ana iya ayotar da hukuncin kisa kenan. Ana iya amma yan assembly sun ɗauki wata doka. Hmm. Ko mun yi sinyan protocol ɗin nan ma dole kenan sai mun yi luwa ta mu eh, doka ta mu ta ƙasa. Hmm. Amma abin da muke so a ta mu ƙasan mu ta Nijar ai tun alif ɗari da saba'in da shida lokacin da aka yi wannan gwamnati mulki wanda aka kama aka halbe su ɗin nan. Eh. Tun daga shi ƙasan nan ba a sake kashe wani ba. Na'am a dokance dai. Lokaci a dokanci ko lokaci ga hana lokaci zuwa lokaci ana shari'ar hmm. kuma wajuju suna kama mutane da wanga hukunci na kishi hmm. amma ba a kashe mutane wato kana eh, eh. kasashen waje ma suka kwatanta yau tun da dai ko kun daure kun kama mutane da kishin rai ne yake cewa hukuncin kisa kisa hmm. kuma ba ku kashe ba yau ba gundama ku fasa haka fiye kwatantawa eh, to mala zancen da ka dauko na dazu amma kwarai kwa tsakanin addinin mu da wannan hannu da muke sawa ba su kwamfansa akwai lokacin da ba su zuwa daidai. Hmm. da su wannan convention convention duk sun kwatanta da in kasa convention duk wata doka ta kasar ka ko wani al'ada duka wanda yana ta ba zai ta daidai da wannan convention din to su wannan bai kamata a ce sun yi aiki ba a shahi su mm, akwai matsala kenan E to ku tsaya malam Saidu Kallaye ina so in yi wajen da magaran malam Babaye ko kana jina ina jin ka ina jin ka to malam Babaye kungiyar taku ko ko in ce wannan kawance naku da yake kokowa wajen kawar da wannan eh, doka ta hukuncin kisa a wannan kasa ta Tanjar E eh, shin ayyukan da kuke yi suna samun karɓuwar jama'a a to muna iya cewa suna samun karɓar. mun ka ba in mun ɗauki misali yanzu ka diba kamar. Eh, dan uwana sai eh. abubuwan da ya faɗi akwai na farko inda muke ganin ci gaban shi eh Niger tana sawa hannayenta cikin wa'ansu convention convention da dama wa'anda suke nuna mana tahiyar da convention da abin da ake sawa hannun wasu wani lokacin da kuma tahiyar ta ta kasar tamu akwai inda mu zo mu wurin da za a yi wannan kamar yadda ya faɗi ana zartar da hukunci Mm. a kwasa ba zartarwa amma ba a zartar da ba a zartar ba akan kowa ba wato eh, kuna nufin fiyar ba a zartar da wani hukuncin kisa ba ga wani ɗan Nijar dai a wannan kasa ta mu yawa amma kuma an yi hukunci amma akwai ƴan kasan da suke ɗaure a matsayin wanda za a kashewa ko yawa kamar yan ka dauka ah. misali yanzu ko da bana anan ga anan da magaram akwai Ahmadu Gazalu wanda har mun je mun ziyarce shi eh wanda shi ma an ka ɗaure ma hukuncin kisa kenan amma duk da kuma haka Nijar ba ta aiwatar da hukuncin kisan yawwa to ka gani kenan wannan yana ba mu karfin gwiwa in an tafi gaba gaba kenan hukuncin kisan yana iya raguwa babban abin al'amarin da yake dai mai yake ba mu mamaki eh an in an yi zancen hukuncin kisa an yi tsayawa kadai akan wanda ya kashe ake tsammani hmm. kuma dokoki ne ina tsammani sai biya ya ba mu haske akan shi hmm. eh dokokin kasar mu na Nijar da suka tanadi hukuncin kisan nan ba ho wanda ya kashe ba kadai ne hmm. a'a wanda ya kashe ma a iya kama wanda ba shi bai kashe a zaman shi ya kashe ka gani ya iya zartar mai da hmm. hukunci wurin a je a ma wani hukunci shi ma kuma a mushi ba daidai eh to wannan wannan kungiya ta ku yayi ne take tayar da waɗannan ayyuka nata kuma tana zuwa kuna kai ziyara ne a wajen waɗannan mutane da wannan matsala ta shafa sosai muna zuwa dan misali zan ka yanzu kaga wannan lokacin da muka ji labarin an yanke mai hukunci ta ga zaluna da magaram ga. tun daga niyami abokan aikin mu sun zo mun je mun je su a gidan kaso mun yi niyya mu je mu ga ma'aikiyar shi mu je mu ga iyalan shi mu je sai mu ga iyan shi amma abin a sha kai eh, mun iske eh, matsaloli da yawa ko da ya ji labarin an yanke min hukuncin kisa kaga sai ya sallami matan nashi duka biyu haka su. Hmm, kenan shi dai wato ya ba kai bori ya hau kenan. rediyon uwar shi ma muka ji labarin uwar shi ma ta koma ta kaura aka da ta zama. Mm. To da muka diba gaba ɗaya kaga iyan sun tuni daga saka yaran nan yanzu iyan shi ba mu san ba son su. Kaga kenan mu in duniya ya zo daidai da abin da ya mm. faru akan akan Malam Baba ina ka tsakan layi barin koma wajen Malam Saidu. Malam Saidu ka ji abin da Baba ya ce shin akwai wasu dokoki da na wannan ƙasa tamu da ke magana kan batun hukuncin kisa shin in akwai wasu ko kana dan bamu dan misalin su ko kaɗan zai na mana su. Eh kwarai akwai dokoki biyu amma duka mutane wanda suka yi sani daga an ce kishin rai ne ake cewa hukuncin kashi ne za mm. a ga kamar an mutum ne ya kashe mutum. Mm. Amma akwai wasu wanda suke ba da tsoro sosai kamar yanzu wani harkan fannin sojawa mm. ko kuma wani yunkurin juyin mulki haka ko kuma ci eh, amana kasa. wala mm. wannan cin amana kasan shine ma ƙarfi sosai mm, na'am to wa aka ce wannan yanda muke nan suke kwatanta wa tara na a ce kawai zargi ne a zo ai zargi kuma a tsayo kuma kwantan ai ya kwatanta maka yace shar'a iyawa ne mm-hmm. yanzu ka zo kai an zarge ka kuma ka kasa hudda kanka sai ya zama to shi shi takardun da aka gwada musu kawai sai ga abin da zai yi da su ne zai aiki kuma alhali baka yi wannan laifin ba ka gani ana iya maka hukuncin nan kenan shi ba cikin kuskure bai mm. tunda shi abin da takardun ne da aka masa bayani kuma tambayoyin da ya da binciken da ya shi kuma alhali a can din kai ba kai ba kai mm. to kaga wannan yana don shi ne yake ba da tsoro sosai kamar harkan da yanda ya shafi wancan wani harkan ko wani cin amana kasa ko wani wani duka dai abu suna da yawa mm. to amma mutane daga an ce eh, aha raskuna ne za ku yi hanka dubi wato yanayin batun kisa a wannan ƙasa ta ta Nijar shin abinda 'yan ƙasa suke so ne za a yi ko kuma abin da uh, turani suke so a yi ne za a yi saboda matsala idan ka ce a yi ra'ajin ra'ayi mutane yawanci yan Nijar na ga alama za su ce suna goyon bayan hukuncin kisa saboda al'amura da ake gani a wannan lokaci na yau. in dai mutanen ne din hadda gaske suke ai suna da wakilai wannan wakilan nasu su ne za su ɗauki doka su ce kai su daga yau aiki da shari'a ta kishin kai ki ta kai daga kai ko mm. su da wannan in yau suka yi ta shi kenan shi gobe ma yana aiki da ita. Na'am. Daga doka an ɗauki ta fara aiki shi bai da matsala. Mm. Eto eh, ganin ku kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a game da wannan kokari da Nijar take na rattaba da amincewa da yarjejonin ƙasa da ƙasa kan wannan eh, kawar da hukuncin kisa a wannan ƙasa ta mu nan gaba. Kwalliya tana biya kuɗin sabulu. To da alamu abin da kamar dai tun da yanzu dai yanda ake kwatanta kamar waya kai na ake kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana kwatanta a ce to kuma ƙasar ta wannan ake cewa dalilin da ake ba da da shine mu aiki ku kasar ga kuna rike mutane ana musu hukuncin kishi amma ba a kishe su mm. yau ba gundan a fata a ja da baya wannan sensibilization din ake ta nan gai mm. amma minister ma bai da matsala wani a ce yau an dauke wannan shari'a ta kishin kai bai da matsala da wannan amma dole sai assembly ta ba kai. Na'am. E, kenan ku tsaka layi malam Saidu mu ci gaba da wannan muhawara. To. Eh, eh bari dawo a nan ɗakin magana eh, malama Sara game da wannan kokari da wannan kungiya ta ku take yi shin za a yi cewa ta biya kuɗin sabulu? To ana iya hodi dai. Tunda zancen da ake yanzu a ƙasan da su sun kama fasko a ƙasan muna cikin ƙasa ta addini inda addini ta yi yawa bisa kan harkan turawa mm. kamar yadda kuke hudin shi. Kenan in an ce hatta bi kenan za a ce hatta bi. Mm. Amma akwai matsala fasko su musulmai shekaran jiya ma muna nan muna hira da wani eh, ina ya ca liman ko mm, shaka zanca eh, eh, malami daidai malami daidai yawa shi ca harkan hukuncin kisa akwai shi a cikin littattafai mm, na addini mm. kenan turawa in suka zo su ce wani wane ne wane ne su innan ba san ba ko suna iya zamna a bisa kanta mm, ayyo to ai matsala abin da yake sa watakila suke muku wannan batu an ka duba eh, kasar amurka eh, tana cikin kasashen da suke da suke mm-hmm. aiwatar da hukuncin kisa an ka diba kasar rasha suna cikin kasashen da suke aiwatar da hukuncin kisa an ka dibe eh, kasar iran da kuma kasar china duka waɗannan kasashe amma kuma suna cikin wasu kungiyoyi na hana hukuncin kisa abin dole mutane su aza a tambaya shan wake da gaskiya cikin al'amarin wanda ke da gaskiya da wanda bai da gaskiya wanda da <laughs> kuma tunda turawan mm. turawan ma da su kamar yadda dan uwana Ilyasu ya ce dazun mm. gada wajen turawa an hi kisa fiye da ko ina mm. I da ya kawo example in America. Mm. Su sun yi hankali ne sun gani ke hukuncin kisa ba inda zai kai mutane. Mm. Amma kuma suna ci gaba da yin shi. Suna ci gaba da yin Na'am. To ya ne yanzu zamu abin da za a dauka da ya mu da harkokin da muke ta yi muna sa mutane a cikin kaikin su zan kar su zan sa a cikin kansu ke hukuncin kisa abun kwarai ne mm. hukuncin kisa ba abun kwarai bane yanzu abin da ya kamata a wajen gwamnati mm. kenan ita ya kamata ta sa hannu a bisa kan shi parce que juge in shi matsala shi bai da matsala ko an fata bai da matsala ko guda ma ne mm. tunda shi an kama takardu giba ne yake abin da aka ce ya dauka Mhm. abin da ya kamata a assembly government ita ya kamata sa a cikin wannan fasko harkan convention da ke ta tattaba mm. shine kenan ka matsaloli eh, yanzu ayyukan da kuke yi na wayar da kan jama'a ne kuke yi eh, shin ya kuke tar da wannan ayyuka na wayar da kan jama'a game da yadda mutane ta kamata su yarda da cewa eh, kashe mutum baya da kyau hukuncin kisa bai da kyau muna nan muna ta harkokin forum ko ba san tarurruka haka nan tun kira kungiyar mu tun lokacin da aka kafa kungiyar ta kuke da aka kafa kungiyar muna nan mm. muna ta harkoki da yawa na cin mutane ba ma mutane ɗaya ba ne bar ma kwarai ba ne har da gubernaman in ma muna harka da su. da yan ƙasa da gwamnati kuna hulɗata da su eh, ta yadda za ku ƙara ji hankalin su kan muhimmancin eh, kawar da wannan eh, hukunci na kisa a cikin wannan ƙasa ta mu Ina gode Sara bare shata in dawo gari ka kana son ka ƙara to ya ne al'amarin yake kuma akwai ƙarin da za ka yi. Hakan ne da saba'in da shidda ne zancen in mm. kuna tune ku da ta da su bayar musa bayar suka yi wanda bai yi galaba ba mm. su ne wanda an kai ma eh, hukuncin kashi har aka kashe su kowa ya mm. sani kowa ya tabbata aka kawo su gaban jama'a aka bindige su shine tun da gare shi ne ba a sake yi ba yanzu zancen da nake so in dawo bisan shi ka ce wasu rasha china da amurka da iran da dai eh, sauransu eh, duka wannan kasa sun ba wanda ya rattaba hannun shi bisa ga doka a hidda kashin abin a hidda doka kashi har yanzu su suna a bisa ka'idodin shari'a su suna bisa haka nan matsala amurka ka san su abin gane kaman kasashe ne cikin kasashe kasa cikin kasa eh, mm. cikin mm. zaka samu wasu kasashe wanda suka ce sun yarda da a yadda dokar kashe mm. amma har yanzu ita gwamnati ta amurka eh, ta tarayya tana bisa ga doka a kashe abin a kashe mutane rasha bari ma wannan zancen ko wani china su har yanzu suna suna da wannan ra'ayin na riƙau da kawai in duk mutum ya yi lahin kashi ya kamata a kashe shi wanda suka samu ci gaba ta wannan ko wanda waɗanda suka samu kyawar da wannan doka su ne kamar in ka kasa kamar horon shi sun yi zama da wani ministar da ake ce ma badantar mm. shi ne lokacin faransuwa mitterrand shi ne ya samu damar Kawo wa wannan abin har ya kai ya samu goyon baya ga 'yan majalisa a jaye wannan dokar ta kashi a mm. kasashen shi. Mm. ana tuna kamar lokacin da aka zaɓe shi kamar lokacin da ya sa shi minista mm. abin na shari'a wanda zai yi wannan abu ya wani kalamu na da ya ba duka ya kayatar da duniya kuma da yake ba duniya duka mamaki a matsayin lokacin da shugaban ƙasar horon ya sa takarda ya sa hannu ga takarda ya sa shi minista marmakin shi mai godiya sai ce mai to ka bani aikin da zan butulce maka kamar tun da shi da ya sa shi a wannan wurin ya kamata a ce duk abin da ce ya mai zai yi mai ya ce mai a to ka ba bala in doka ta bani izini in yi abu kai kuma kace in yi in yi wanda ba haka nan ba zan bijire mu abin ga umarnin da ka bani zan bi umarnin doka shi ne wanda abin ga wanda yi yanzu ana zancen kamar mu a matsayin mu na kungiyoyi na hararen hula na Niger menene muka yi dan saboda mu ga an kihar da wannan doka ta kashin kai a Niger mm. abubuwan da muka yi suna da dama mun yi rangadi a cikin ƙasa mun yi taro da malaman addinin musulunci da malaman addinin kirista da 'yan jarida da eh, alƙalai da 'yan majalisa da duk wani mai hada ajiya mun kawo an tabka muhawarori duka jihohin nan ba wanda ba mu cikin ba aka yi muhawara aka tara wannan jama'a aka yi zance bisan su kuma muna kawo hujjoji masu kwari da ke sa wannan mutanen su yarda da eh lalle da lalle ya kamata a yi wannan abin yanzu inda magana ta yi saura wajen gwamnati ne ya kamata a tsaya a yi tsari a gani yaya ne za a yi abin shi abu ne mai wuya saboda akwai wani bi akwai rudani da yake shigowa akwai waɗanda kamar in aka tashi yin zancen ba su tsaya a kwatanta ma 'yan ƙasa duka su gane lamarin menene yake ciki sai dai a kawo rudani a addini ya ce in ka kashe a kashe ka don tun da ka yi kashi ya kamata a kashe ka hmm. alhali kuma akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi yanzu ka ga ɗazunin wannan eh, ɗan uwan namu da magana ya ce wanda an kai ma ɗarumin kashi iyalin shi sun wace mm. wushi ma hatta bar garin ta abin karshen ta ma hawan jini ya kashe ta nan zuwa lokaci mm. iyalin shi iyali biyu gare shi ya saki su ɗiyan shi yanzu ba a san cikin halin da yake ba mm. kenan abubuwa ne wanda idan ya faru mutane da yawa yake iya shahuwa alhali ko in aka tsaya aka yi tsarin ni a nau abin a nau fa'inta a ce ma an kama mutum ɗarmon rai da rai da za a ce za a kashe shi ya hi ba shi tsoro da shi ce gobe zai kashe mine na kashe ka a kashe ne an kashe ni banci mutuwa mike da kai baya mm. amma kana jin tsoron a ce ga ka kana ji kana gani kana son ka tai nan da bakin koga ka zawo sai wani ya ce maka ka tai ko kuma in bai yarda ba ka mm. wannan abin yana bata mutum rai sosai da sosai duk lokacin da zuciya ka tashi in kai lissafin wannan abin da zai biyo ba za ka barin wannan abin na abin ka kashe an yi zancen kamar in kuka ɗauka 'yan ta'adda mm. waɗanda ake ce ma terrorist shi dama da ya taso da can abin da yake guri shine a kashe shi in an kashe shi ya yi shahada ke eh, eh, mm. ya yi shahada ke a tunani ya yi shahada kenan kenan a ce an kama shi eh, an yi mai hukuncin kishi kuma an kashe shi kamar an ba shi damar cin magurin shi ne dama shi gurin shi kenan <laughs> wato an ba shi damar zuwa aljanna eh, kenan <laughs> kenan an yi hakanan kamar an ba shi damar shi in an kace musu ba a yi hakanan diya ba su zuwa tunda sun san da in hakanan ta faru ba samun da suke na'am eh to nagode eh, malam sadu zani dawa gare ka malam sadu ko kana jina ina jin ka malam sadu ka ji dai abinda anan daki magana malam shata ya bayyana da kuma malama sara ta ce mi zaka kara kan nasu wasu ra'ayin. Eh na ji bayanin azun nan da nake magana ni ma sosan sai na ce ban san ko ina mm. kuskure ba na ce sosan kyan eh. amma sosan sai ko an hausa ne na karanta mm. shi na abin dan ban wahala. Mm. To ma da lababu laifi. To kamar wajen kishin kan nan kamar eh. ga tsakanin mutum da mutum mutum ya kashe mutum kamar da ce maka ita aka yawan gani eh. yanzu kamar in gyaran ma ake nema wannan ana iya wata kila abin ya zo da sauki mhm. amma k'a ga ko ka faransa da nan da ake cewa sun soke wannan dokar ta kashe mutum mm. wannan ma akwai wani bangare wanda akwai ta mm. saboda yanzu ko a faransa kamar wani sojawa suka haɗu sojan faransa suka yi su shirya su haɗa kansu da sojawan wata ƙasa don a zo a cuta faransa mm. ko yau aka kama su wannan ana musu shari'a kashin kai ko yau ko a faransa ƙasa ɗin ma. Na'am. Wato kenan da kamar wannan bangaren nan na cin amana ƙasa. Eh. Yana nan ko a can ture ɗin ma akwai matsala nan. Mm. Eh, to to kenan ina fahimce ka eh, Malam Saidu wato wannan mm, mm, hukunci na kisa an ka duba kasashe ne suke yana nan a ashe amma ƙungiyoyi ne suke fafutukar su na ganin an kawar da wannan matsala. yawwa kaga duk yawanci dama yanzu ake cewa kamar da ake da ake ta society civil kenan society civil tana da ƙarfi sosai na'am akwai wani canji bai zawwa sai wanga yan kwar hulan nan sun ta da kayan baya sun yi kokowa sosai suna da guri a hwaɗi kaga ko kama a can geneva akwai wannan da ake cewa uh, renon da ake na mm. conseil de droit de l'homme eh, harkar kuntiyar dam wanda kaga lokaci ne wanda ake ba su hanya duka matsalar da mm. kai a suka su yi bayani sama saboda wasu kasashe ma wanda ba su sani ba sai su sa abin da yake faruwa eto eh, malam saido an san da kuma a yanzu haka dai akwai yan kaso da dama da an kama daurin hukuncin kisa suke a gidan kaso wanda kuma hitatta sosai wanda ya gani amma suna mm. samun wato afuwa ta shugaban kasa eh, shin ya kuke ganin wannan al'amari eh, saboda an ka diba mutane dama suna ganin kamar babu gaskiya cikin wannan al'amari mutum ya kashe mutum yanzu kuma an yi amfani da wata dama an sako shi ya kuke ganin wannan to ka san ita doka ita doka ce ta doka tana daɗi ko ba ta da ita da doka ce mhm. duk doka ita ce ta ba da hanya duk wannan tsarin da ga na babu wani wanda aka kirkiro yana nan a rubuce ne mm. in mutum an mashi ko shari'a wanda an ce za a kashe shi sai a ga cikin zaman nashi shi ya kama wasu hali kamar nadama da yana kusanta dai hali wanda abin nan da ya wuce kuma bai fatan zai kara shi kenan sai an mm. rage mishi ana rage mishi haka kadai eh. kaga daga daga kashin rai sai akwai rai da rai wata rana sai a maido mishi shekara talatin mm. haka da haka haka mm. eto eh, ya wannan ma'aikata ta ku ta shari'a take kallon wato makomar eh, wannan zance a wannan kasa ta mutanjar tunda muna so mu yi sallama da kai to mu dai abin da mu karanta wanga kwamba ne na yan kasa shi dai mm. shi kullum yana nan jira yake a kama shi ne shari'a kawai yanke ta shi mm. bai da zaɓe Mm. Eh, abu ya yi to in bai shi dai bai da zaɓe. Mm. Eh, a matsanka na wato eh, alkali ko kuma in ce ma'aikacin um, wannan ma'aikata ta shari'a na ka ra'ayi idan na tambaye ka hukuncin kisa ya dace a aiwatar da shi a cikin wannan ƙasa tamu koko a bar shi ya kake cewa. eh wanda hira mun sha inta bai ma jima ba da wani dan sanda yake kwatanta ya ce shi abin da yake bada tsoro kamar yawan nan zancin da muka yi na ake cewa na cin amanar kasa eh. kasan nan ne an dama ya dan dai kasan mu nan ga mu kasan mu dai alhamdulillah hmm. babu dai wanda ake cewa ana kama su ana mushi wannan hukuncin amma kamar inda dokar tana nan shine ce ba a sani ba yan tana wata rana a samu wani shugaban kasa wanda abin kawai shi ba ruwan shi dan a kashe ne ba ruwan dan kishi ne kenan <laughs> yawa shi ba ruwan shi to dan shine ake koko wannan to wallahi bisa wannan nima inda bisa wannan fannin ne ina goyon bayan a ce an soke wannan shari'a eh, amma kuma wannan bangare guda tun da shi musulunci ya ba mu hanya kamar an kashe ma dan uwa ya eh. zamanto a bada diyan nan tsakanin iyalan wanda aka kashe da wanda ya kashe a samu sulhu eh. tunda dai musulunci ya ba da wannan hanya ana iya gyara ta eh akwai wani sako gare ka malam Saidu Kahin Sallama da kai sako zai dai to mu duka dai yan Nijar ne kuma mu duka musulmi ne. Mhm. Duk abin da za mu yi mu gani abin da ba zai bata mana ƙasa ba abin da zai sa shari'a mu ta je daidai mhm. abin da muke fata kenan. Da yan harakulan da mu wajen gwamnatin da yan assembly a samu abin da zai zanto kawai ya dace ne da mu da mu abin da muke fata kenan. Ina gode Malam Saidu Allah ya saka da alheri Malam Saidu dogon gida kenan na ma'aikatar shari'a ba ta wannan ƙasa tamu. Malam Saidu na gode Allah ya saka da alheri. Sani ma na gode. Salamu alaikum. Ito eh, bari in koma wajen Malam babai Malam babai ko kana jina? Ina jin ka, ina jin ka. Malam babai eh, wani ƙari za ka yi mana kafin kai ma mu yi sallama da kai saboda lokacin ya zo kusan ƙarshe. Eh, ƙarin bayanin da zan yi zan ɗan ƙara akan abin da saidu shata ya wakin ƙaran ƙara kusa kan harkar dara lalle a hukuncin kisa a amurka ba a abin shi ba su can harkar tsarin su na jihohi ne kamar yadda ya gudu. duka jihohin nan jihohi hamsin da talatin da tara a yanzu suna hukuncin Amurka. Talatin da tara cikin hamsin da biyu. Kenan kaga. Har yanzu dai akwai aiki. Yawwa akwai aiki. na mun dawo game da hukunci. Na mm. sarkakiya ke da kwai lalle mu muna cikin wata kasa wadda take eh, a eh, gwamnatar da tara musulmi. Mm-hmm. Kenan eh, yakin da yake gaban mu ba yaki ne ba wanda lokaci guda yake iya kariya kuma ba yaki ne wanda lokaci guda mutane za su iya fahimta. An da shari'ar musulunci ke musu a ƙasar wannan kenan za mu tsaye rage raɗaɗin hukuncin kisan da ake wa mutane saboda mun yi da yarda da hukunci amma a yau hukuncin da ake zartarwa akan wa'ansu mutane sai a zartar da hukunci da gani daga baya kuma a yi wannan ko kuma yanzu ga shi wannan ya kashe shugaban kasa mushi afuwa shi inda doka ce ta ci shugaban kasa yana iya yana mhm. shi a mushi wancan shi ba a mushi ba ko kuma wani ya yi irin abin gashi nan amma da yake yana da ƙarfi uku ko na da ɗari wani muna kwatanta tashi ma karewa akan talaka mai karamin ƙarfi duk kusan wanda za a yanke ma hukunci a yanzu ka duba eh, akasari muna da tansarwa a wajen wannan. Mm, to malam babaye a gurguje ke hana wato wannan a kawar da wannan doka ta kisa a wannan kasa ta ma a gurguje. To wannan kuma ta yunkuri ne namu gaba ɗaya na 'yan kasa za mu iya kawo wa ƙarshen wannan. Mhm, to, na gode, na gode Malam Babaye, na gode Allah ya saka da alheri kan wannan lokaci da ka ɗauka na kasancewa ta da a cikin wannan mahawara. Mun gode Allah ya saka da alheri. Tuma da labarin mu dawo nan ɗakin magana eh, Malam Shata kashi abinda wato eh, Malam Saidu da Malam Babai suka bayyana a ƙarshen wannan mahara da muke mi cewa shin ana ka ra'ayi wannan hukuncin kisa a Nijar za a kawar da shi a wata rana? To lalle gurin da muke da shi kenan kuma muna kyauta zaton insha Allahu in dai rayuwa ba ta yi halinta ba za mu cimma wannan gurin nan zuwa cikin lokaci kaɗan. Matakin ne ne ya kamata a bi da gwamnati da duka 'yan ƙasa gaba ɗaya a zamana a yi shawara a ga wace hanya ce ya kamata a bi wadda za ta zama a sauƙaƙe don sabida a ciwo kan wannan abubuwa mm. babban abin da za a iya yi shine a tsaya a yi waye mutane kai su gane menene aka nuwa wai dan an ce ba a shari'a kashi ba wai an hita musulunci ba ne a'a musulunci ma ya ba da dama hanyoyin da ake iya bi ba ta wannan abin ga mm. na harko kenan na biyu kuma in kuka ɗauka a Nijar ba shari'a addini ce ake ba ko mm. in kai lanhi Allah ne ya ce shi ne zai hukumta ka ka yi ma wani lanhi ka yi ma Allah lanhi ranar gamo ka da Allah canza ta abu yanzu nan a duniya menene ya kamata mu yi wanda zai sawa eh, duka mutane abin ba ya dame su ba hmm. Eh, iyalinka za zasu rayuwa daidai yadda ya kamata yan kasa zasu rayuwa daidai yadda ya kamata kowa da kowa zai rayuwa daidai yadda ya kamata ina kyauta zato idan an ka hidda wannan dokar ta kashi rayuwar mu za ta ingantuwa fiye daga in an ka bar ta dokar kashi kamar yadda ni kwatanta maka ana iya ca duk wanda ya wannan lahin mummunan lahin nan na kashi ko kuma yi lahin da ya kamata a yi mai a kashi kawai za a yi mai ɗaura rai da rai hmm. zai zama hanya ce wadda za a yi ta yanzu a gwamnati ana iya mu gwamnati shawara ta idan yadda za a yi wannan abubuwan banci an ƙare yin mutane waye kai bisa ga wannan abu yan majalisa rar da za su yi wani a faska babban matsala wajen yan majalisa ne take idan za a ci za a zuwa a hiddo ga tele a yi da ba kowa ya gani wannan dokar ba ta hujja gwamnati yana iya ɗaukan mataki ai abin da ake ce ma wikulo kamar abu ne wanda za a yi sai tsakankanin tsakankanun su ɗan majalisa ba. haka ai ba adalci ba ba ai kasa adalci ba. an saba an yi adalci <laughs> eh. ai abu ne doka ta bada izini izinin a ah, yi. to ana son dokar da ta ta eh, bada da eh, hujja ta na a kawar da wannan hukuncin doka ta bada izinin a yi shi mm. su menene mahi yawan matsala yan majalisa menene an aka zo ga hili aka yi wannan suka yi zaɓe a matsayin su kenan in suka koma yan ƙasa ba su zaɓe su ba mm. amma in an ka yi su ba tare da kowa san yadda an kai ba kawai abu ne wanda a shi gwamnati ba ba ne hmm. a matsayin shi na gwamnati hmm. ya kamata ya bi hanyoyin da duk ya kamata ya bi don sabida a tsara tsarin yadda za a yi kowa ya shi daɗin eh, rayuwa kenan dai na gane har yanzu kungiyoyin farar hula kuna da jan aiki a wannan ƙasa ta game da <laughs> sakalo ce a ce maza su sha abin ga su samu to ka har yanzu kowa bata kare bata kare ba eh. kenan gode malam shata eh, malama sara kin je abin da shata ce kuna da jan aiki gare ku a gaban ku game da wannan yadda za ku yi wannan hukuncin kisa a Nijar a kawar da shi ga wannan kukuwa taku? Zan ce makuma na da <laughs> haske kamar yadda kuke faɗi. Eh. Tunda dai mu matsalar mu guda ake niyya ta majalisar da ita ce mm. muke so mm. gaskiya su diba paske ba niyya eh, ke eh, na gane waɗannan matsaloli ne kadai suke hana ruwa gudu ina ji to na gode ina ganin anan muka zo ƙarshen wannan mahara tamu ta yau daga nan eh, studio kalangu abinda dai zamu riƙewa a game da wannan zance na hukuncin kisa a wannan ƙasa ta ta Nijar har yanzu dai hukuncin kisa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar ba a kawar da shi ba amma dai ƙungiyoyin fararen hula suna ci gaba da gwagwarmaya ganin wannan ƙasa ta mutanjar eh, da ta rataba hannu kan wasu ƙuduri da yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa domin kawar da wato hukuncin kisa a wannan ƙasa ta mutanjar su ƙungiyoyin farar hula suna fatan ya zama zama dimin a ce ƙasar mu ta Nijar an kawar da wannan doka ta hukuncin kisa duk da ana samun rarrabuwar kawuna abinda muke fata Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin wannan ƙasa ta mutanjar duk muna fata kuma wannan muhara da muka kawo ta kawo muku ƙarin haske a game da wannan batu na hukuncin kisa a cikin wannan ƙasa ta mutanjar da ma duniya baki ɗaya malaman da suka dafa mana wajen gabatar da muhara a nan ɗakin magana na sa malam Ilyasu Abubakar na kungiyar nan ta Kuraza da wadda kuma take cikin kawance na yaƙi da hukuncin kisa a wannan ƙasa ta eh, sannan kuma mun samu malama Sara Salau Garba jami'a da ke cikin kungiyar nan ta eh, ko ni ko fam eh, malama Sara sannan kuma mun samu akan layi malam Saidu Dogon gida na ma'aikatar shari'a ta wannan ƙasa ta Tanjar da kuma malam Babaye wanda yake shi ma tun daga can Zandar wanda yake a cikin wannan kungiya ta kawance can da ke kokowa da hukuncin kisa a cikin wannan kasa ta mutan Nijar. Eh, na samu taimakon malam sai ne a bisa kan ni malam Mamman ke ce da ku a huta lahiya sai wani jikon.